السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عباد الله من الظواهر الاجتماعية في حياة البشر أن الإنسان بطبعه يميل إلى التقاليد والمحاكاة خصوصا لمن يرى فيه أنه أفضل منه فالصغير يقلد الكبير والضعيف يقلد القوي والمتعلم يقلد المعلم وهذه الظاهرة لها خطورتها خصوصا إذا كان المقلد منحرفا عن جادة الصواب فإن المقلد ينحرف معه بقدر تقلده له ويتأثر بأخلاقه بقدر ميوله إليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المشاركة في الهدى الظاهرة تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابث ثياب أهل العلم يجد في نفسه نوع انضمام إليه واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويسير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع انتهى كلامه ولقد شرع الله لنا الاقتداء بالأخيار ونهانا عن الاقتداء بالأشرار ورأس الأخيار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله بالاقتداء به خاصة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فشرع الله للمسلمين الاقتداء برسوله في جمع أعمالهم وأهوالهم وهذه الآية وإن كان سببها خاصة بقضوة الأعذاب هي عامة في كل شيء ومثلها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وكما شرع الله الاقتداء برسوله شرع الاقتداء بأصحاب رسوله الكرام قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيثان رضي الله عنهم ورضوا عنه فأخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأعد لهم الجنات من غير تقييد وقيد رداه عن غيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة بشرط اتباعه للمهاجرين والأنصار بإحسان أي حالة كونه أي حالة كونه محسنا باتباعه لهم في الأقوال والأعمال وهذا يدل على مشروعية الاقتداء بهؤلاء الصحابة الكرام قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيا ويل من أبغض أو صبهم أو أبغض أو صب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم يعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم معقوسة وقلوبهم منكوسة أين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من مدحهم الله يبغضون من أحبهم الله ويسقطون على من رضي الله عنهم عباد الله وكما شرع الله الاقتداء برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع في جميع واتباعه في جميع الأعمال فقد شرع الله الاقتداء بهم في البراءة من المشركين وفي مخالفتهم لهم قال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقد شرع الله الاقتداء بالخليلين واتباعهما في عبادة الله وترك عبادة ما سواه وفي البراءة من المشركين ومعاداتهم في الله والبراءة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الخاصة بهم وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهذا أصل القدوة ومن القدوة الحسنة التقليد المحمود ابتداء الذرية بالآباء الصالحين قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألهقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل شيء بما كل آه، كل نفس كل امرئ بما كسب رحيم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية يخبر تعالى عن فضله وكرمه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا تبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقرأ لتقرأ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم يجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع ناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذلك ومن ومن اقتداء الذرية بالآباء في اتباع الحق اقتداء نبي الله يوسف عليه السلام حين قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول عليه الصلاة والسلام وهجرت طريق الكفر والشرك الذي عليه الكفرة والمشركين وسلكت طريق هؤلاء المرسلين وصار ذلك سببا في هداية الله لي وتعليمه إياي فهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى وترك طريق الضلال وهكذا يكون الصالحون خلفا لمن سلف يكون الآباء قدوة لأبنائهم في الخير وتكون در وتكون الذرية تبعا لهم في ذلك في سلسلة متصلة تسير إلى الجنة على هدى ونور ولكن المصيبة إذا فسد الآباء وكانوا قدوة سيئة لأولادهم في الضلال كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما ظنكم إذا كان الأب لا يصلي ولا يعرف المساجد وإذا كان يتعاطى المسكرات والمخدرات أو يشرب الدخان الخبيث أمام أولاده ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورأ عن كسب المال الحرام ولو عن طريق الربا والقمار والرشوة وبيع المواد المحرمة كالتفاويل والأقلام الخليعة وأدوات اللهو ما ظنكم إذا كان الأب لا يتورأ عن الغش في المعاملة والفجور في الخصومة والتزوير في الشهادة والكذب في اليمين ماذا تظنون في الذرية التي تشاهد كل هذه الجرائم تفعل أمامها وفي محيطها ويمارسها أبوهم وأقرب الناس إليهم إنهم سيكونون كما قال الشاعر إذا كان رب البيت بالدف مولعا خصيمة أهل البيت كلهم الرقص كما قال الآخر كما قال آخر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه إنهم في الغالب سيقولون كما قال أسلافهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقد حرم الله على الأولاد الابتداء بهؤلاء الآباء المحرفين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو تقط دوتا شابي وتنزل الحج دقى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya يا وتاريخ hudu أربعين ديري Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa maudu'in da za mu sabo a daidai wannan lokaci kyakkyawan koyi ga waɗanda suka gabata da kuma mummunan koyi da je ana son na farko ana kin na biyu kyakkyawan koyi da iyaye waɗanda suka nagari ainihin da barin mummunan koyi ga waɗanda suka gabata saboda domin al'amura in wa kalli al'amura kullum abubuwa na baci su kyaɓe su kwaɓe in babu abun koyi a gaba yaran nan da ake ta kuka sun lalace lamurra da ake cewa sun taɓarɓare ba waɗanda suka taɓarɓarar da waɗannan al'amura illa gabanni malamai da masu mulki masu matsayi kowa su ike kallo ba yadda za a yi kace a je masallaci da wuri ba ka zuwa ba yadda za a yi ka hana cin hanci kana cin hanci wannan magana ce kawai sai dai a yi ta surutu a yi ta kwalliya da kalmomi kana cin hanci kace wani da cin hanci haza sahi shi ya san kana yi ba ka zuwa sallah kana ka yanka ku je masallaci da wuri ana samun lada malami ne kana koyar da yara kana ja in ka je sahun farko sahun farko yana da kaza sahun na biyu na da kaza wanda suka zo lokaci kaza suna da lada kaza wanda suka zo lokaci kaza suna da lada kaza kai kuma ba ka zuwa sai haka nan dole a rabu da mangala haka a fa fara taɓo jakin nan ko tsinke a yi in ma ba zai doku ba mangalan ta lullube shi ce dole in ana taɓa rawo da kwa dole a yi kama bisa umma yin yiwu yana ƙage wannan shi ne dai ƙuduwa mai kyau godiya ta tabbata ga Allah wanda ainihin ya aiko manzonsa da tarbiyya da shiriya da addini na gaskiya domin tsaga ce akan dukkan wani aƙida gaba ɗaya Allah ta'ala ya isa shaida na tabbatar ba abin bautan gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah muna roƙon Allah ya da tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa da kuma duk wanda ya riko da sunnarsa zuwa alƙiyama in kuwa mu ji tsoron Allah mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tattabi usbula mu rabu da ɗan hanyoyi na bata ɗan hanyoyi na na bata fa tafarraqa bikum an sabilihi fa saraba mu ne da hanyar Allah bayan Allah maza da mata min ad-dawahir al-ijtima'iyya fi hayat al-bashar akwai wasu halaye siffofi da ake la'akari da su na rayuwar ɗan adam wannan halaye ko yana siffofi annal insana bi tab'ihi mutum a halayyarsa yamilu ila taqalidi yakan karkata zuwa ga kwaikwayo takalidanci wal muhakati da kwaikwaya khususan liman yara fihi annahu afdalu min musamman wanda yake kallonsa yana gaban shi sama da shi duk abin da zaka karanta masa babba shi ke kallo ba mai kake aikatawa abin da kake aikatawa shi ne wai halifa ya kira imamu shafi'i a gaban malamin ƴaƴansa kike malam kayi maka nasiha imamu shafi'i ke to kai malam ina maka nasiha ka gyara kanka saboda ƴaƴan nan rayuwarsu gaba ɗaya a rata ya su gare ka duk abin da suka aikata irin aikin ka ne tun da yanzu an ce sai koyi da ke ɗari bisa ɗari abin da ka su aikata gaban su ya sallama su ka to saboda ka nan farko ka gyara kanka in ka gyara kanka yaran na za su gyaru don ko baka gyara kanka ba aikin za ki shi duk dinga tura musu karatu kai ta tura musu hadda kai ta tura musu kaza duk wannan ba lokaci ne eh yana cike a ba su hadda su hadda ce amma fa da suke tarbiyyar da su da kake aikatawa fasajiru ya ta tsalla dulkabi yaro yana kwaikwayo ne da manya yanzu ba gaba yara suka zo masallaci su ma su koma gefe su dinga tattaunawa sai a cikin masallaci ba sai ga yara zaune a koma sun yi tsubi suna tattaunawa kamar yadda manya hakan yi tsubi tsubi a cikin masallaci suna tattaunawa ka ba masallaci ka ja bakin ka koma gefe kuna magana ai kaza kaza ai kaza da ake ba ke ofa kaza da shi bai ko bai tara yara da in kuka shigo masallaci sahu kuke shiga ɗauki ƙur'ani ka karanta ko ma larama ne kai Shin ma alarama ne kai ciki za ka yi za ka ja masu hadda irinka an koma gefe da ganin tilawa kake sun san tilawa kake tilawa kake a shi ma sai koma ya ɗaukiyar da shi koma gefe wasu ma ya ɗaukiyar da shi koma gefe yayin yi da kaji za ga har duka haka za su yi amma in dai juni ku ku shigo masallaci ku yi tsube tsube ku tsaya a kofar masallaci ku yi tsube tsube a yan kuma haka za su na su sai sun ninka na ku kafin ka je haushin ƴaƴa ba sa shigowa cikin masallaci ko sun zo masallaci faro da iyayen da za ka duba haka fashe yadda kuka yi tsube tsube kuna hira ku manya haka ƴaƴan su ma suke tsube tsube su ma a kakaki saboda kadan yaro yana koyi ne da na sama da shi ballan sana ake wannan mutum yana da kima na kallon shi ko ina da wasu ƴan kuɗi haka ko ina da wani ilimi haka ko ina da wata siffa ta kaza haka to yayin yadda kake aikata haka yara kuke yi da za ku gyara ku fitar da wannan abun musulubin bautan Allah duk ɗan ku bautan Allah za su koma Yan waɗanda za su rage tsiraro ne wanda ba su wuce kuma a yi maganin su ba amma yanzu sun yawa in an ce za a yi maganin sai a fara duka sai a ce ka fara fito da na gidan ka taho yan ka zuwa su fito da naku don ina kullum fiha ko da kana magana gaskiya guda ɗaya ce muna da makaloli mu karan mu iyayi wadda'ifu shi mai rauni kullum ya kalli kallidul na ba da yana kwaikwayar mai ƙarfi shi ma ina ma zai samu ya karya shi ma ina zai samu ya kulla to inda mai ƙarfi nan to yake menene yake to za ga jiwa mai rauni so yake ceto ne shi ma so yake karewa wani wal muta'allima yuqallidul mu'allima ɗalibi yana koyi da malamin sa ne <laughs> eh, abun nan ɗinsa yadda ka yi karatu ka gama lokacin sallah ka fiji ka ko ka ɗauki mashi ɗin ka fita haba yaran ce goma Allah kai mu girma an daina wannan azabtar da mu na sai mun yi sallah to sai ga suna rufe ido ɗan masu hali hali ɗan masu masu kuma suna kunna kai suna fita amma da suna kallon malamai lokacin sallah na yi suna ƙoƙarin sahun farko alabashi mai fama da yara yana taina ma da yara to za ga duk masu mai tsuwa da shi suke koyi hadhihi zahira in an ga ɗalibai na yin wasu abubuwa mu'amala to bi a hankali zai koma malaman ne zai koma wa bi'a zai koma wa iyaye zai koma wa kaza din tunda sai an haɗu da malamai da iyaye da anguwa murhun tsora tarbiyya kenan duk malami ya gama an zai mutu sai dai mace iyayen su gama an za su rushe An zai su rushe an wata gama doke dokenta da kame kamenta duk a gama amma ukun nan da za su haɗu gida makaranta masallaci mai yalagi an gama matar na masallaci iyayensa na masallaci shi ina masallaci ya fata sau nauri a raba mu baba ba za mu je masallacin ku ba akwai abin da kuka kulla ba alheri kuka kulla ba akwai wani mugu abu da kulla isa ba za ku je masallacin mu ba to da kanan bi a to kai kana tsin kaho gidanka lafiya to an guwa masu ma gidajen su lafiya alheri ya tadda alheri ya haifar da alheri abun nan juz'i ɗaya ba zai yi aikin ba tunda kana zuba abu na wancan na rufawa kana kwararwa a kai ashe a kuje yake dai ka gama wallan ka mutu da ihu Allah ya kawo dogon za a kila a rike wasu ‘yan kalmomi a yi amfani da su. Hadhihi tahira na kutura tuha. Khususan idan kanal muqalladu ballantana a ce wanda ake koyi da shi mun harifan malamin ne ko attajirai ko mai mulki an ja da ta fa innal muqallida mai ratayuwa da shi yan harifu ma'ahu bi qudrati taqalidihi lahu daidai irin yadda yake koyi da shi ta ya ta'affaru bi akhlaqihi zai tasirantu ya harbu da halayensa da karkata gare shi shekul islam bin taimiyya yana ba da misalin wannan ita musharaka ce ne ya fil huda fil hadai a zahirati kamantuwa da shari'a ta sarari turisu tana tana haifar da alaka wata shakulan da ce ne bainar mutashabihai Ya kudu ila muwafaka kamantuwan na jan mutane dacewa ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal amali isha ah, yi wannan kuna mamaki kamantuwa da juna na fa ai koyi da juna kuna mamaki ai wannan abu ne a sarari fa inna labisa siyaba ahli ilm wanda isa kayan malamai yajidu nafsahu naw'an bima ilayhi yau a ce yau juma'a kafa riga kafa alkyabba eh kafa alkyabba ka taho masallaci in an ce maka goga a ga daga cikin suna ya samari yaya goga sai ni ne gogan yau ka kalle ni fa na gama da goga kun kuma ce masa bro haya bro yau sallah za ka ya sa dogon riga ya sa alkyabbarsa ga malamai wannan ta Allah ya gafarta ba kai kuma ka kira shi da wannan sunan kilan ba ba kun bata kira eh ba zai yadda ba ko ya buka a nan abokin ka ne sai ya nemi kaunar rikewa na sai baka da hankali ni za ka kira ni da wannan sunan a bayan jama'a saboda menene duka nan kayan da ya sa ba kayan sai sa tsokakke da fesin kaf din san kafa ya ya sai ai da ya lau sallah za mu bari da mu amma ya sa kayan ba ta mutunci ka kira shi da irin wannan sunan sai kaga in ba in yi dai in da rabo dai ya kyale amma ba haka wata ya yaga maka don menene kaya ya sa kawai to me tsammanin kan an daɗe a ƙarshe ilimin kayan zai zama walla bisa bil jundi wanda ya sa kayan soja irin masu yaƙi musamman a ce maka irin kayan nan mai durgu-durgun nan na shiga daji yana sa shi za ga yana wani tasarrufi shi ma wani soja-soja ne haka sai ya dinga jin ya canza ya canza taku ya canza magana in yana ba wani umarni za ga ina ba shi umarni gaban sa gaɗe sai kai ka sa kayan soja mun fafanka ba soja ne kai ba amma sai ya biya sama to kaya na harbi me ya tsammanin ka zama da mutanen kirki a ce ka zo cikin masallaci kullum kana zuwa irin nan wurin a hankali wannan abin sa ya harbe ka sha'awan koyi da mutanen kirki na mayar da mutum mutumin kirki tun kana yi ba da niyya ba ko zai koma kana yin su da niyya na malam wannan tura wajen addinin musulunci ta zuwa na abubuwa

don menene za ka nemi zai ya ka kayan ka zama kamar irin haka to haka kaya na harba to nan abin da ake so nawa kawai a ce ashe koyi da magabata da aka nuna mana mu raina magabatanmu an raba mu da addini akai raina magabatanmu hatta shigar kayan da suke yau ka duba ina rawa ne an ce mana rawani ƙauyenci ne amma ba a sa nektayil ƙauyenci ne ba kuma da ba mu da hankalin kan nan. kuma rawanin nan da san yadda aka shirya wani abu ma in an ganka da rawani wa ana tuhumtan ka to Allah ya kare na sana sawa a fara sun sa kuna kafin mu ka samu ka sa rawanin ka gaban ka gadi in an maka magana don me wannan kayan ka zama shi, a in kayan ka zama shi kuna mu ne ke na masu Allah ya tsare abu sai dai kuma babu zikiri nan mu koma rayuwar mu koma siffofin mu ko Allah ya dawo mana daga zahirin batinin ya dawo tun daga zahirin walakata shara Allah hulana al da Allah ya umarce mu da mu yi koyi jin a tsayari da zaɓaɓɓo shi ne zama mazo'i koyi da zaɓaɓɓo sai mu dubo waye zaɓaɓɓu wani hana anil iktidai bil asharari an hana mana kwaikwayon watsatsu kayansu siffarsu komai nasu sai hatta tsarin irin yadda suke gudanar da tsarinsu ya an hana mana mai koyi da watsatsu mai koyi da zaɓaɓɓu wa ra'asul akhyari shugaban zaɓaɓɓu na duniya gaba ɗaya Kuwa rasulullahi waƙa ya maralallahu belɗa ki siɗa Allah ya umarci mu da koyi da shi a keɓe. Inda icce lakadaka na lakofi rasulullahi wasu wasu Hassana lakadaka na wasu wasu Hassana kyakkyawan koyi ya waje ba gare ku. Akamankun Allah wajibi ne koi koyi da shi liman kana yarjo wal yawmal akhir da duk mai sa ran aljanna duk mai tsoron ranar tashin alkiyama to yi koyi da manzon Allah gaba daya rayuwar shi misali ne ke a cinikinsa a kakkantar da kansa a mu'amalolinsa a juriyarsa a haƙurinsa a menene ɗinsa ba ya tsaya a yaƙi kaɗai ba rayuwar ce gaba ɗaya za a yi koyi da shi wa zakara Allah kathira ya ambaci Allah da yawa manzo Allah ne karshen ambaton Allah fasara Allah lil muslimina Allah ya umurci musulmai ya tsara musu al-iktida bi rasulihi kai ma manzon Allah shigarsa menene ɗinsa haƙurinsa juriyarsa cijewansa turjewansa rashin tsoronsa في جمع في جمع أعماله في جميع أعماله دكتم أيضا وأحواله هذه الآية إن كانت صوبها كود دليل فوق خاصة بالقطوة الأهضاب فهي عامة في كل شيء الإبرة بأموم الألفاظ لا بخصوص الأصباب ومثلها أقول إن ونن آية قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه abunda duk manzan Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa ma na hakum an fintahu abunda ya hana muku kuma shi qala imamu ibn kafir Allah zikan ibn kafir yake hadhihi al-aya aslun kabir wannan aya wannan aya ai tushe ne mai girma fitta ake da rasulullah wurin koyi da annabi a maganganonsa baya munanan maganganu baya ramawa a kansa wa afa'alihi da ayyuka wa ahwalihi da matsayinsa gaba daya na rayuwar shi wa kama shara Allahu al-ibtida'a bi kamar yadda Allah yi umarnin koyi da manzonsa haka shara al-ibtida'u bi ashabihi sai ta yi koyi da sahabban dukansu sahabban ba ware wani daga cikin sahabi fakala sabiqun al-awwalun marigayan farko farko karban musulunci muhajirai ansarawa walladina tabauhum da waɗanda suka biyo su da kyautatawa Isa ne ila eh, radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu'an kaga ka duba kafin a yarda da na ƙarshe sai da suka bi waɗancan na farko kaga ashe ba sunna ne ba a ce mutum kullum ya daga na gaba yi masa tsirara ya daga wannan ice yana da kurakurai ya daga wancan ice ya yi shafi ya daga wancan ice ya yi sauke buroto saura kai kai ne kuma shugaban masu sauke buroto dole duk da'awar da ta tashi ana raina magabata ba da'awa ce ba ka dubi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka duba ba shine shugaban su duka amma za a ce masa wadkur nabiyyu kaza wadkur nabiyyu kaza ka ba su labarin annabi ibrahim ga halinsa ga matsayinsa ga inda ya kai ga martabar da ya kai ka aikata musu ga gudu ga halayensa ga ɗabi'o'insa ga inda ya kai mutanen ka sai koyi da shi ka ambata masa sulaimanu ga ɗabi'o'insa ga halayensa koyi koyi da shi nan kuma zai a ɗaga mutane ka koyi koyi da wani wani ɗan bidiyar wani ɗan kaza wani kaza ne wani kaza ne subhanallah nan dai kafin mu je mu nisa sahabbai kansu an ce su da suka zo da baya kafin a yadda da sosai sun bi waɗancan sahabbai haka duk wani mutum a duniya zai taso sai ya yarda da abu da sabon suka gudana sai ya bi shi ashirin fa akbara subhanahu annahu radiya ji ibnu kathir an as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar ya yarda da waɗannan wa'adda humul jannat min gairi taqayyid ko ba burki ba iyaka ba ce musu sai sun yi kaza ba na farkon Allah ya yarda da su amma na biyu wa qayyada ridahu ya qayyada yarda su an a min a ja'a ba'dahum ila yawmil qiyamati bi da istiba'ihi lil muhadirin wal afar bi tarikh ai kun gani sai sun bi wa'ancan na farko da kyautatawa sai sun don su ne suke kan hanya hmm. ba ai halaka kaunihi halin kasancewa su muhsinan bittiba'ihi yana kyautatawa ta dalilin ɗa'an salahu fil aqwali ya a'mali wa hada yadullu ala mashru'iyyati al bi ha'ula'i sahaba wannan ya nuna mana wajibin koyi da waɗannan sahabbai na annabi قال الإمام ابن كثير Allah ji kai ibn kathir fa ya waila man abghadahu ya azaba wanda yake cin sahabbai wallahu aw sabbahum ko ya zage sahabi aw abghadahum ko ya dinga nuna kiyayyarsa ga wani sahabi aw sabba ba'dahum ko ya zage wasu daga sahabbai halaka ta kai halaka wala sayyama ballantana ma a sahabban a ce maka da sahaba shugaban sahabban ba da rasulullah da shaidan sahabban da shaidan annabi shine shugaban wa khairahum wa afdalahum haka ne as-siddiq al-akbar al-khalifat al-a'zam abubakar radiyallahu anhu amata ya sauki ƴaƴan matan annabi Aisha ya fata Aisha yi wane ne ya halakar waɗannan da waɗanda suke tare da waɗannan jama'a duk wautan mutum mutum ya tashi ishe bai san matar annabi wacce ya fi so komai haukan mutum aka gane waɗannan jama'a halakakku ne a'a bai san sahabin da ita taimakon annabi ya fito a fili ya ce abubakar ya taimaka, wanda ake kowa taimakonsa cikin sahabbai abubakar ya ba shi dukiyarsa ya ba shi lokacinsa da sauran sahabbai ba su iya ba su da lokacin irin yadda ya ba shi lokaci ba har hatsari da ya shiga tare da abubakar ba shiga har suka hijira wani kuma ya taso yanzu ke shi a duniyan nan zai je shiga aljanna ta hanyar tsinewa abubakar eh? har ya rubuta a kafansa a kafa abubakar ɗaya kafa ɗaya kafan umar ya dinga takawa da niyyar wai abubakar ke takawa ce wannan mutum ko zauna da shi a gida ɗaya kai zai wahala sai dai a anguwa dole tun daga irin gwamnatin yadda take ta kowa nata ne amma mu wa'ina ba namu ne ba ba yadda za mu haɗa kai da su ba yadda za a tafi tare ba wani sulhu da za a yi ba mu da su a ƙasar su ma ba su da mu an haɗu a kasuwa ma zauna a gari amma ba a gida ba ba rumfa ba ba mahallaci ba mun bambanta da su kamar sama da ƙasa domin su suna zagin abin da annabi ya fi so wannan kuma a sarari a fili fa inna ta'ifatal makhzuna akwai wasu jama'a haɓaɓɓu ai sun rabu da yan kwantaka an raba addini ai ko babban mutum ne ke wannan akida ce to yanzu ya isa ba ba maganar ubantaka tun da baka san manzon Allah ba ka san abin da to ni kuma na san manzon Allah to da kana shi kenan mun raba gari balle da balle da muwa to kama gaban ka na'am Ika kawo kasuwa kaya sai sai ka tambaya. mutum ya zo da kayansa a kasuwa zai sayar in mutum zai sai kaya ba zai ce kai ɗan shiya ne ko ba ɗan shiya ne ba amma abotaka ta abotaka ka kawo kuɗi ya kawo kuɗi ko ya kawo kuɗi ya kawo kuɗi sai mu haɗa a kasuwanci sha kasuwancin gore wa mai sau da kanan kasuwanci kawai na shi ni da nake kasuwancin har lahira abin ka ce ka ni da ke neman wannan kasuwancin da ake aljanna muke nema da kasuwancin kafuwancin nan da kuke yi ibada ce abin ibada ba zai ku daina zuwa kasuwa ibada ce ina irin bangaren ibadan daban wani bangare aka tare to do haka dole a yi shi irin na musulunci na'am ne ce Thank you. ka zubar matsalar ga an gama sallar ka samu wani eh yawa akwai wani za a zai maka bayani duk kalam eh. na'am mu dai ga inda muke muka nufa ko su kirka marasa rabo ɓaku su ne maka dula Allah ya taɓar da su من الرافضة daga ainihin shi'a rafida waɗanda suke sunan ƙungiyar su ta farko kenan annan mai wannan maganan yana maganan ibnu kafir ne shekara ɗari bakwai da ta wannan magana ta wani magana ce ta kana shi addinin musulunci komai na da kayan ba wai wani abu ne yin magana ta faru ba a'a wajibi ne duk musulmi ya san haka mu addini tilas don kwata-kwata kasan mu babu shi'a rana a tsaka kwanan na a aka ko aka kawo abu ibnu kasir mana da shi shekara nawa ɗari bakwai wajen ɗari bakwai wannan maganar take ai ba ka kai nisa ko ka. wanda gida ne babu iziya an dai irin gidajenmu da na nan arewa gaba ɗaya ba gidan da ba iriya ko baka zuwa makaranta akwai ta فبابين كالشي كفر كالشي ما يكتب ولا تسلم على الرافضة حال الأهواء من القدرية القدرية بقدرية والرافضة إيه، نقول هذا قوي فيها زنا ننسى أن نزوها الأضافة مي فيها لكن نزوها الأضافة مي فيها باع كو سلم على الرافضة رافضة سبود موغول كنجتنا مكيا النبي مكيا صحبه من الله مكيا أهل البيت suna da awon ahalul bai kuma duk abin da ya zauna bai shi a fitar da wannan a bayan mutane bayani yaushe ma za ta shi a ta jita ta cikin gari yaushe makzula yu'aduna afdala sahabati suna gaba da mafi darajar sahabbai wai ku ga shi san aya na nuna ba a shiga aljanna Allah bai yarda da mutum sai ya yi aiki irin na sahabbai a shi ne ayan ba sai mutum ya aiki irin na sahabbai kafin ya tsarin Allah zai yarda da shi ga waɗannan ya subbo na hun suna zagin su iya zambin min zalika ba zan ya dullu ala anna uqulahum wannan na nuna mana hankulan su ba kosa ajiye take wani abin da bahaushe ke bai bai suke bai bai ya sa riga mai bai ciki a waje kawo a kan so a kasa kafa ne a sama suke tafiya suna wa kulubuhum man kusa zuciyar ke ne sai za ku tona cewar mutane kashi kaza ne wannan na kaza wannan na kaza har su koma zukata su zan guda biyu ya ta kuya alheri bai shigarta to zukatan waɗannan man kusa tsayar na hadisin huzaifa fa aina haula min al-iman bil Qur'an ina wadannan su ga imani da al-Qur'an bidi yasbuna man madahahumullah tunda suna zagin wanda Allah ya yabe su min al-muhajirin wal ansar yubghituna man ahabbahumullah suna kin waɗanda Allah yake son su da nassin Qur'ani da maganganun manzon Allah wa yasqatu la marra bihum suna fushi da wanda Allah ya yarda su bada Allah wa kama shara Allah al-ittida bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya umarni kai koyi da annabi Muhammad wattiba'ahu da yi masa tsa'a fi jami'il a amali a dukkan ayyuka a kaya cin abinci mu'amala rayuwa haƙuri haka da shara Allah al-iktida abihi Allah ya yi umarni da koyi da sahabban nan fil bara'ati min al-mushrikina wurin bara'a daga mushrikai wa fi mukhalafatihi lahum qala ta'ala wa kad kana lakum uswatun hasana kikkawan koyi ya يا وجب ku fi ibrahim Da al'umman da ke ده da shi. شيء إذ قالوا kaga ما da sahabbansa ده صحابة kamar yadda يدس annabi da sahabbansa haka Ibrahimu ana tare da shi kalu li liqaumihim inna bura'a'u minkum mu mun yanke daga gare ku gaba ɗaya ba mu ba ku wa mimma ta'buduna da abin da ke bautatawa kaga in an bar gumaka sai an bar masu bautan gumaka wannan aya ita ce cikakkiyar tafsirin la ilaha illallah fayun wa isbatun sai an kore gaba ɗayan abin da ake bautatawa sai an kawar da ke ɗayan masu bautan wani Allah sannan su koma zallar su sannan a koma imani da Allah shi kaɗai da kuma yadda haɗa kai da waɗanda suka yi imani da Allah shi kai wannan shi ne ainihin tafsirin la ilaha illallah wa mimman ta'buduna min dunillahi zuwa ƙarshen aya dai tun daga ta hudu zuwa ta shida tabi zai yi ka bayanin wannan faqad shara'a Allahu al-iktida'a bil ne. Allah ya yi umarni da yin koyi da waɗannan annabawa guda biyu zaɓaɓɓu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa annabi Ibrahimu da mabiyansa wa huma, fi ibadatillahi wajen bautan Allah wa tarki ibadati masu wahu. ba haka yi mutum zai ji ware yace zai bi annabi amma mabiya annabin mugaye mugu ne kafiri ne ba ka da yankewa daga addinin su wa akhlaqihim wa adatihim da al'adun wa hadhihi hiya al-hanafiyya wannan ita ce millan Ibrahim alaihi salatu abdahu wanda Allah ya umarci bawansa النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها هي بيك أوحينا إليك يا رسول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا تبي قدر إبراهيم أدى دكا قدر قدر ما قدر وما كان من المشركين كان إبراهيم بابا يهودي بعلي بابا نصاري بني بابا هم بابا مشركي بابا مشركين بابا ما كان إبراهيم يهوديا wala nasarani saboda haka nan wannan nasaranci daga ba ka kirkire shi bayan annabi musa wancan ainihin kiristanci daga ba ka kirkire shi bayan annabi isa da saboda haka nan la'alla mushrikai suna cewa a to ai namu ne daga ce ai ma baya daga cikin wa ma kana min al-mushriki shi hanifan musliman ne annabi ibrahim yake ne annabi ibrahim wa Allah yake bauta in ka je ka shirya wani addini naka ka kai wa Allah Allah ba zai karba ba dole sai dai ka bi addinin musulunci bi ce ba shiryawa ake ba ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba haka Allah ya tsara kuma duk muminan duniya sun yarda da shi a haka fice din sa amma za a fulul aqida wannan koyi kenan wannan shine tushen waɗanda ake koyi da su wa min al qudwati al hasana at taqlid al akwai ta kalidanci na yabo mai kyau ikita da zurriyati bil ibadi salihina koyin ƴaƴaye ga salihai da suka gabata iyayen su salihai duk nagari da zai ci gaba da koyi da abin da mahaifinsa ke aikatawa akwai falalan kuma yin haka duk ɗan da yake koyi da mahaifinsa mai aiki mai kyau gobe kiyama in an tashi hisabi Allah zai ɗaukaka ɗan nan ya kai shi martabar uban aljannan hawan hawa ce ya yi ya samu aljannan da ba ta kai ta uban ba Allah zai ɗauke shi ya kai shi martabar uban ba tare da an rage wa uban komai ba ko uban Allah ya sa Allah ya kai shi dan ya samu wata martaba mai girma Allah ta ya ɗauke shi ya kai shi martaban wancan ba tare da an rage musu martaba ba wannan ceto zai auku a gidan aljanna ne haka ba a yi shi Allah ta'ala na amanu wanda suka yi imani suka tsaya suka yi aiki hidima ta'a wa wannan addini da wannan manzon wata ba a sun ɗan ya'yansa suka biyo su da imanin da wannan imanin da suka zo da shi alhaqana bihim zurriyatuhu za mu riskan musu da su a gidan aljanna kuma alatna min amalihim min shi ba tare da mun naɗa saladan su ba ba za a ce abinda baban ya samo a sauke shi a raba da ɗan a'a martaban da baban yake da ita sai a ɗasko ɗan a bashi martabar baban ba tare da an rage wa baban komai ba domin jin daɗi yau ka duba ga babanka ka duba ga ƴaƴanka ka duba ga ƴan uwanka shine jin daɗi babban jin daɗi min amali min shai kullu ri'in kowanne mutum ma kafa barahim Allah zai kama shi abin da aikata kala imamu ibn kafir wannan ayat ai jikan shi ya kubiru ta'ala an fadlihi nan Allah na ba da labarin kyautarsa wa tsaranihi wa lutufihi da taimakonsa bai kalkihi wa ihsanihi wani abu kyauta ne daga Allah mutane ba kai kanta suka yi ba annal mu'minina masu imani a ba'atum dhurriyatuhum ya tuho ya a yi wa iyayen ku Masu musamman Allah ya taimake ku iyayen na so suke tufo ƴaƴan na su kawo makaranta su tufo su kawo masallaci mala alheri ake neman ku da shi wani abu ne ake kuma gudu tare mu na tare in ko kuka kidan su kuka ƙyale su to za ku gaba rai za ta ɓaci inda ku ta ɓaci Allah ba zai taimaka muku da kucin iyayen nan ba ko da ba ku aikin su ba wannan mu'minai idan ya taho, in sa suka bi su fil imani ya lahaqahum bi abaihim Allah zai riskar da ƴaƴan nan ga iyayen nan nasu fil manzilati wa illam yablughu amalahum ko da ba su kai aikin su ba wannan kuwa a ainal aba dan idon iyayen nan ya ji daɗi bil abana'i indahum fi manazilihim fa na bainahum Allah zai hada tsakaninsu ala ahsanil wujuh bi an yarfa'a naqisal amali bi kamilil amali Allah zai ɗaukaka mai nakafashen aiki ragajjen aiki bai cika ba zuwa ga mai babban aiki wala yanqusu zalika min amalihi Allah bai rage wani abu ba na aikin sa wa manzilatihi litasawi bainahu wa bain zaka na'am biyan in dai babu yadda za a kana kasa ka shiga gidan ka bar musu kayan su wannan masifa ce amma ni hajjar fi lahi ko ya ji kake zai fil mara kama a yi tashin sa in dai har gidan sa ne ina da gida a ce da dan shi a ciki yi kafin ji labari ma ya kwashe kayan shi ai ba ma zai taɓa yiwa ba ya ma za a yi haka in ban sani ba yana nan ko dulan da na gano cewa da na ji labarin ce kai karani to tashi min na gidana ka sauran kudin ka ai ko wata ba zai kare ba a a ina kare kai amsa da ban ga daidai ne to aka da ita ba daidai na ji yaran mutum surukinsa misali yadda kake son ka ce gidan ki ne eh amma gidan kuma na mutum ne eh gida inda sarkin gidan na sarkin ne gidan sarkin ne yake da gidan to wannan rikin sani ne sai ka buga buka ba shi mai ya kamata a yi an ko ba haka ba ita ne ta arshi shi ba ruwan shi duk arjila ɗaya ne sai ka raba shi da yakka ta wannan dai shi ma naku ne wanda yake ko an an zagi abubakar da komai in an yi ne duk ɗaya yi da zagi abubakar da yabon abubakar duk ɗaya yi wannan ba mutum ne ba a zuke ce a ah, to an yi kuskure ya ta sa dawo dole a wuri araba shi shi ba ɗan shi ya yace ya aka yi ka zama haka ba ka san mene ne a yanzu magana ma ba ta taso ba ba ma wata hanya da za mu yi magana da shi dole ya ka sako ta har ka san bambancin shi'a da sunna ba da ku san bambanci a ce kenan in an zage ni da yin yabe ni duk ɗaya ne sani banza a wofi abubakar ya wuce haka har mutum bai san bambancin wani kiri shi ba wa shi ba an wani shi mutumin kirki na duk ake da ɗaya ne ah, to shi kana daga nan ka ga min inda kake sani na zage da bakke da ba ɗaya take ba akwai bambanci idan mutum ya zama ne na ahalin sunna a'a kawai ka bar wannan magana a cikin su yake wannan ba wani dogon magana min al-iktida'i a zurriya daga cikin kwaikwayon zurriya bil aba'i muna magana ne tarbiyya ko ya'ya sai koyi da iyaye ba wai abu ne haka da ka ba annabawa ma suna haka fitiba ilhaqi ittida'u lahi koyin annabin Allah Yusuf alaihi salatu wa salamu da iyayen lokacin yana kurkuku da aka yi masa tambaya kafin ya bada tambayar me yake inni taraktu millata qaumi ne na bar kudurin mutanen nan halakakku masu bautan gumaka la yu'minuna billahi wahum bil akhirati hum kafirun ni na bana koyi da su bana cikin su wattaba'atu millata aba'i ni ina bin kudurin iyayena ne inda iyayensa mutanen kirki ne annabawa ne ibrahima wa ishaqa wa yaqub sun ke koyi da su to a haka mutum mahaifinsa yana sunna yana da'a Allah yana sa'a ga manzon Allah kai yi koyi da shi don ku gudu tare ku tsira tare nan ka same shi ya riga ka zuwa ya kuro alaihi salatu wasalam hajartu harikar kufr wa shirki na guje wa hanyar kafirci na guje wa hanyar shirka alladhi alaihi kafarat al-mushrikun wa salaktu tariqa haula al-mursalina fasara zalika sababan fi hidayatin lahiri wannan shi yasa ya zama dalilin shari'a ta da kuke ganin ina da ilimin kaza ina da ilimin kaza hakkuna tambaya ta hakkuna nema ku koyi da ni ga dalilin da yasa ina koyi da iyayena annabawa kakannina wa ta'limihi iyaya haka zai yakunu halu man salaka tariqal huda haka matsayin duk wanda ya bi hanyar shari'a zai kasance wata daga kadari kan ya kunu الصالحون حق Haka تتكفن suka kasance khalafan liman salafa. masu kusan waɗanda suka gabata da koyi da su da dasa abun da raye abun da suka dasa ya kaunar ɗaba uku da watan li'aba iyaye su zama abin koyi da ƴaƴayen su fil khairi wa takunu zurriyatu zurri'a ta kasance sabba allahu fi dalika في سلسلة متصلة فالإنجيل تسير إلى الجنة على هدى ونور ولكن المصيبة كل المصيبة إذا فقد الآباء فهم هي أن تكال وكانوا قدوة سيئة لأولادهم سكر زم ممونا أبو كوي في الضلال كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ce ku bi abin da Allah ya saukar na ta biyu ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu ci gaba da rayuwa abin da muka samu iyayen mu akai awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna shin ko iyayen nasu ba su kan sunna haka za su bi su ma zannukum meye zaton ku idan kana al-abu la salli. ba ya sallah ko ba ya zuwa jami'i shin ka zai koyi da shi la wala ya arifu al-masajid bai san masallaci ba tsakaninsa da masallaci shaf shaf wai da kana ya ta'ata al-muskira ya zama yana shaye shaye aw sharbu dukhana wana shan taba al-khabitha amama auladihi shin shi kina ya yi koyi da shi ma zannukum idza kana al-abu me ya zaton ku ba za ya tawarra wa an malil haram bai tsantsanin cin dukiyar haram ko tara dukiyar ta haram sai kayan fata yan gwangwana ya gwangwana ya yara fasato ya sai ya haɓa ya kuma yana neman kuɗi da su ya san gwangwanin nan inda ya ɗauko shi saka su ya san wannan abun da aka ɓaɓɓalla aka masa na sata ne ya sai ya haɗa shi kuɗi ke nema walau an tarikin riba ko da ta riba wali kimar a'a baban nan sace yake a'a baban nan cin hanci yake ba abin da zai wa mutane sai an ba shi kuɗi cin hanci wa bai ulmawad muharrama da sayar da kayayyakin da aka haramta shirin sai da hotuna ko sayar da kinafinai na batsa aikin sa aikin hansa ya tura wannan shabi ya tura wancan shabi ya tura wancan shabi a bashi shigan mun da waka ka bashi shigan masu da fim ka bashi shigan masu da a haka ake cin abinci wa da wasin lahau da kayan jam jam din nan wanda yake nake galtuwa ma zan nuku yaya ƴaƴan wannan za su kasance ma zan nuku kuma wannan abin ya ci Jirgin abin da yake ya fata zuciyarsa ya ɓata na man jikinsa irin wancan wanda annabi ke ya ci haram ya yi guzuri da haram yana kwana a cikin haram da haka aka tara aka kai gidan da haka aka tara aka kai kaza din ma zannakum idza kana al-abu zai zaton ku uba la yatawarra'u an rubi a wajen rufa rufa yanzu nan kuna haɗa hulɗa zai ce shekar yanzu nan a cikin zai ce shekar yanzu nan za a ce sayo ka ba in yi tashi sayo ka ba a sayo ka ba dubu ka ba ka ba sai kai mai tsinci karamin ka ba ka ba karamin ka ba ka ba kasuwanci mu kai na kadan yi halar banza ciniki za a yi sai a tsara nasu a kai A kai ce shi jis fil mu'amala wal fujur fil khusuma kuma in fara abu na bai jin da baki wata zawiri da jabu a shaida jabun shahada

to wannan kayi daidai wannan babu ka gane ke ne za ka bari a cece ka kana ji kana kallo mu yanzu ba ma wannan maganan da muke ba wancan maganan marar daɗin sai yan ke in za a yi jarrabawa haka nan za a je ainihin a shirya da masu zuba jarrabawa ba da amsa har a taimaka in ka karɓi ka ba duka kaza a gane nan da yin kafa a nan kafa c wancan ku kafa b ba komai wancan kuma ka faɗi da gangan ga kudin da za ka biya a rubuta ma a rayuwar ka haram za ka ci gaba da shi gaba ɗaya ka ci haram ka sha haram ka ciyar da haram kana rayuwa akan haram fa anna yastajabu lak kan nabi ke maka ko in kana son bauta Allah ka fara gyara rinkin ka da wannan damfara na shahada damfara na kaza na gishu haramun ne sai da la dan ba su dan dama dan ba su dan dama a sa malami kan age da kun ga wata mota mota ga zamanin waya an taho makarantar ku ba sai to maza a jajjara a jajjara yana zuwa gishu da wannan certificate ya za ya samu tarbiyya an ci haram an sai da haram yaro in ya fadi sai ya jawo sabon malama sai da Allah ta yi haƙuri ina da ƙoƙari ba to matsaloli ne suka fa ya yi ce to shi kan rabu da shi nawa nawa kike so a baka ko da ya sallame da wannan irin waɗannan za a musulunci da su ba za a musulunci da waɗannan ba ana musulunci ne da tsarkaka komai nasu keke da keke gaskiya da gaskiya iriyan su ake addini da su iriyan su za a gina addini musulunci wai na yadda su rufa na an je baiwa daga can sai a makaranta aka shirya haka tun da shi kansa zama a makaranta baka san akwai makin ɗin ba akalla ba za ka jaraba ba shekara sai kana da saba'in da biyar ko ka shirya a makaranta wannan ma certificate ko a duniya ce a kwana a tashi sai ka bari ran da Allah ya saka ko wani mukami wani zai zo ya saka ya ce mutumin nan da ke SS1 ya je SS3 certificate ɗin sa ƙarya ne a yi haka a yi haka a ruga a tafi makarantar ba ka sani ba kana nan zaune kana mulki a ƙarshe a ce to ai malam kujerar da aka baka bata dace ba kai barawo ne ai an sai asiri ba kai ba kwane ba yasa wannan ma ke ba ko a duniya duk mai SS1 ya tsallaka ya je SS3 kana nan wata rana ko za ka zama har a duniya ba dai ka yi saboda duniya ne ba to za su kawar ko ka kafa malamanmu wanda suka je irin wayannan makarantar suna karantar da malaman in ka sai ku tambayi wani. amma aka zai zauna ya ajiye daya ya ajiye biyu ya ajiye uku ya karɓo kwalin Allah na yanzu ya kan ƙarya ma za ta zunnuna me ga ta ma masu yi zanen shahadodi ta zunnuna fi zuriya zuriya su allati su shahidu masu kallon haka kullu hadhihi jara'i tafa alo a mamaha ana yin a gaban ƴaƴan shekarar ka talatin ka je ka ce shekarar ka goma sha biyar ka share gemu ka aske duk wata furfura da zaka fi cire ta shekarar kana a ce hamsa ta shara sana ah, ka zabu in yi luka amma ka zo ka ce za ka yi addini a eh, ƙarya ne addini za ka yi ba ƙarya ɗan damfara ne ka zama ka jahilci ma kanka da kanka kana ɗan shekara talatin ka arke gai maka ce shekara ka shirin da ɗaya ɗaya mu a gari mu haka yayan suke suna girma da wuri ko ka ga nan yanan na tsaye karkar da haka nan muke dama mu irin mu halitta ce nan kullum aski dole ne sai ka yi wannan ka bar musu mana an ce ba za ka je aljanna ba sai ka je wannan makaranta inda aljanna ce aka ce ba ka samu Allah ma bai fa'ida wannan doka wannan karatu na ka bana Allah ne ba karatu na irin na duniya ce amfani Allah ba sau da kanan irin wa'annan zagon shekaru ana kallo a haka wafi mahitihi wa yumarisu ha abuhum babansu na aikatawa su na yanka karya a gabansu wa aqrabun nasu ilayhi wa innahum sayakununa kama qala sha'ir dole jama'a su zama kamar maganar mai mai waka ce idan kana rabbul baiti jiddufi mula'u an yi zama mai gida ya jarabtu da kaɗe-kaɗe aiko duk 'ya'yan gidan dole su zama masu rawa kuma go kullum baban yana kallon kiɗa yana kallon kiɗa to 'ya'yan gida ku duk da zama duk masu rawa dinin zabuta kana zana kana kallon kiɗa kaza kana kallon kiɗa to duk ka ku za su zama masu rawa dan sha'un ulfata ya nomin nan mai tasowa kan taso alama kana awwadahu abubu isa irin wa'annan in an musu magana fil galibi kamar yadda magaba suka ce inna wajadna abana ala umma wa inna ala asari muqtadu lakin harrama Allah ala al-auladi Allah ya hana wa ƴaƴa al-iktifa bi haula al-abai yin koyi da irin wa'annan iyaye fallasafu قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم da shi nan dai bayanai a nan suna da yawa ala asili aya asili take ba ta bukatar wani sharhi Allah ta'ala ya taimake mu mu gyara ko ma a samu na bayan mu su gyara الحمد لله رب العالمين أمرنا بالاقتداء بأهل الخير والرشاد ونهانا, ونهانا عن الاقتداء بأهل الشر والفساد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم المعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من سائر العباد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فاتقوا الله أيها الآباء وكونوا قدوة صالحة لأولادكم كما أمركم الله بذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا تكونوا من الذين قال الله فيه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون وكيف نطلب من الشباب يبكروا إلى المساجد لانتظار الجمع والجماعات وتلاوة القرآن في بيوت الله وهم يشاهدون آباءهم ممن هم في سن الستين أو السبعين وهم آخر من يأتي إلى المساجد وأول من يخرج منها وأقل الناس رجبة فيها وفي إمارتها لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متأخرون يبخلون في أوقاتهم أن يصرفوا شيئا منها في المساجد وإذا غلط أحدهم بعض المرات وجاء مبكرا ندم على ذلك واعتبره وقتا وقتا ضائعا حيث لم يشبعه بأمور الدنيا بأمور الدنيا بأمور الدنيا وإذا أردتم مصداق ذلك فانظروا فراج المساجد فيما بين الأذان والإقامة في الأوقات الخمسة ومن تفوت ومن تفوتهم الصلاة أو بعضها بصفة مستمرة وانظروا تأخرهم في الحضور لصلاة الجمعة التي يسرع التبكير لها واتقوا الله أيها الآباء وحاسبوا أنفسكم واعلموا أنكم محل القدوة وأن سوق التجارة الرابحة هو بذكر الله في المساجد والصلوات وتلاوة السور والآيات wal ihsan wal birr was sadaqa takaice bayan abun da ya gabata an yi godiya ga Allah a roƙon Allah ya daɗa daraja da martaba wa sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka biyo bayansa ya iyaye hafa wa kono qudwa salihah li auladikum ku zamo abun koyi na gaskiya na haƙiƙa da 'ya'yayanku li auladikum kama bi bidalika Allah ne ya umurce ku ku zamo abin koyi ga ƴaƴayenku Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum masu imani ku kare kanku kuna ku ku tsiratukum wa ahlikum ku kare iyalanku ƴaƴa na ciki mata na ciki wa quduha nasu wutan nan makamacin ta mutane wal hijara masu tsaron ta ainihin mala'ika sukan su bilazun shiga yadda aka yi su haka suke yi ba su sabawa ba su baka bashi yau idan aka kulle ka kaje ka da ɗalibinka ne a kurkuku ya ce malam hutu ka ne ya yi ka tafi gida da fasai ka dawo eh, mala'ika bai maka haka eh, na ba mutum ne ba shi aka ce ya kwaɗanka ya dinka kwaɗanka kenan in yace in aka ce ga yadda zai maka zai maka haka ba mutum ne ba Allah zana kila ko ka taɓa masa wani alheri ya kalle ka ce amma dai alhaji amma dai alhaji ko kada ka ƙara ko ma lungon can ina mala'ika jilabun shidad da ya sunan Allah ma amarahu in aka ce dinga kwaɗa ka da kafa ya yi ta kai kenan ba zai taɓa gajiya ba in zai shekara nawa ko ka mutu ko kana rayu ya yi ta kai ba wani shi da abin da ke samun ka sai wani aka ce dinga kwaɗa ka da kafa haka zai dinga yi maka Wai ya falo na mayu marun ko kiyaye waɗannan masu tsaro na Allah kada Allah ya ji haushi ya ce su yi muku wani abu ku ji tsoron Allah da mala'ikun ake jin tsoro ba mai mala'ikun ake tsoro mai mala'ikun ake tsoro saboda haka nan ku zamo mutanen kirki ƴaƴan ku su yi koyi da ku wannan koyi sai an tambaye ku shi gobe kiyama cikin tambayoyin da za a yi mutum za a yi masa tambayoyin tarbiyyar yayin shi za a masa tambaya cikin tambaya tun kafin ma a karɓi mutum a lahira a gama dukkan komai za a tambaye shi yayansa wala takunu min na qala Allahu fihim kada ku zamo daga cikin mutanen da Allah yake ce musu za su kwashi zunuban su cikakke ranar alkiyama da zunubin waɗanda aka suka halaka mutum zai ɗauki cikakken zunubinsa sannan da zunubin ƴaƴansa suka lalace mazansu da matansu zai kwashe shi zai kwashe nan ba tare da kuma 'ya'yansu sun huta ba a'a zunuban da za a baya na halaka an ba su irin wannan zunubin za a ɗauka kuma a ɗora umar a tana ake bai kuma sara nan ku ilaihi eh ya saba wa tsarin Allah shi Allah kansa yake shakala nan yadda Allah yi masa bai gode wa Allah ba Allah bai yi tsari da ya tsoro masa haka kai ba ba da ai wannan kai tsaye da Allah yake faɗa wanda sai da dakatar da aihuwa shi yi shirya aihuwa a jikinsa bawa ne fa mamlu la ya kadiru ala yi? ana yake sa canza halittar Allah ai wannan shi shi muni kana bawa Allah ce ga yadda yake saka shi a Allah na iya ba zan iya ba bari dinga kashe ƴaƴan ai magana ma ba da uji musulmi bai iya faɗin wannan magana sai dai lokacin da tunanin ya zo masa tunanin kan. kuma bai yi lissafi ba ai mutum suna wannan maza ya ya zo dole sai ka wuzu billahi minash na rajim don wannan sako daga shaitan yake li yahmilu awzarahum wa saboda za su ɗauke nauyin su zunubin da suka yi duk za su ɗauka sannan da zunubin waɗanda suka ɓatar ta da ‘ya'ya na ci Allah fa'a mai yadda iyaye kada ku tsinci kanku cikin wannan kada mu tsinci kanmu iyaye ana domin ku kada mu tsinci kanmu cikin wannan mu kwashi zunubanmu da zunuban ƴaƴanmu da muka muna kallo suka halaka duk yadda za a yi mu tattaro ƴaƴanmu mu tabbatar da mun tattaro su duk yadda abin da za mu kashe duk tsadar abin da za mu kashe to wajibi ne mu yi sanye da za mu yi shi ma abun bai yi ba ya zama dai mun mutu a bakin aiki Ko Allah ya yi shaida a kan amma ba mutum da ni na yi abin da zan iya sun bi karfi na ba su fi karfin ka ba sai ka mutu kalli dan annabi nuhu mana har lokacin da za a halakar da kasa duniya gaba ɗaya halakar ta zo dan yana tsumbul tsumbul alwa ya ya bunayyar kabba kila la Allah ka gyara zo mu tafi ya oh. sa'awo ya jabal yasimuni ni al-ma dutse zan samu dutsen kan zan jin hawa wannan galau galau na ka har yanzu babu baka karyo ba irin wannan ruwan kake ganin zaka shiga wannan yan katakan wannan ka dinga galau galau a cikin ruwa kuma in bi ka in halaka ma a yanzu kiri kiri na kallon halaka ga can duk ban bi ka ba sai yanzu dutse zan ya da masa yake kai yaro la asima la yawa min muhawara ba ta tsaya ba sai da fahala bayan umar mawuce sai da aka yi wani ambaliyan ruwa igita tsakanin su da kasa ganin ɗan ba shi ne ka daina tunanin ɗan zai ɓata ma ka ce bar min gidana sai da ka je ka kulle shi a yanzu za a kulle shi amma ka ce bar min ba ni ba ka wa ai zo da shi ai ka zo da shi tun ka zo da shi aiki na kanka maganan ka bashi bai taso ba sai dai za ka yi a ƙarfinka ran da ka mutu kuma Allah in an tambaye ka ya aka yi wani ya lalace sai Allah ka ga abin da na yi iya hikiman da ka bani kenan fasahar da ka bani kuma sai dai a yadda za a yi na'am eh, wannan jahilai ne jahilai ne ai ba auren kirista sai da dalili kansa auren kiristan ai ba haka ne ba kawai mutum zai je makaranta ya ga wacce so su shirya su yi aure ba haka ake ba shirin wani ne a irin marasa ba a ne ba su bi iyayensu ba ba su bi malamansu ba ba yadda za a yi ai auren kirista wa yake kaddarawa ake yi ya taso a haka ba wai ne kawai ije yi ba mu a irin kabilunmu nan in na yi magana a haka zina san ba za ku yi mummunan fasara ba ba yadda za ka warke da ta kuma kana da dangi amma wancan ya taso daga cikin wancan kwanan ya zo yi musulunta muna tsaron musuluncin kila da gaske ne kila karya ne ina da mata to ya zuga mata sa kaza sai ce ba komai zauna da ita musulunci dama akwai tanadi akwai doka a musulunci ya halatta amma ta kai ta cikin wuri kaza ana ta taimakon sa ta ko ina ana ta taimakon sa ta ko ina in ma ta gagara a kwace yayan duka tunda suna tsakiyar inda take amma haka kawai a makaranta ko don can kuna kasuwanci kasuwanci kwashe kuna kasuwanci da ita kawai ku shirya abin da za ku yi nan can duniya ne kawai mutum bai halatta ya zauna bai da malami ba kuma malamin wanda zai gaya masa gaskiya ba wanda zai goyi bayan abin da yake so ba saboda yana sallama fa shi ke rike da shi wanda ba ka da alaka da shi ba ruwan shi da mukaminka ba abin da ya haɗa shi da kuɗinka shi ne zai iya gaya ma gaskiya amma wanda kai ka ɗauko shi a gidanka kana biyan shi ko yana shi a gidanku eh, wannan shi ne zai iya maka iya eh, ba komai ana yi dama akwai aya an ce a iya auren ku sai kenan ku je ku tafi da ku ai wannan auren ba kwata-kwata babu shi wannan ka'idar ma babu ita har da za a je a ce ka zauna ku raba kaza ku yi kaza ayan duniya ne wannan ka cire shi ma a ranka in ma da wanda ke ciki yi kokari rabu da wannan masifa ka yi mutu a haka hmm? eh, abu da ba ta shiga cikin wannan ina cewa misalin to yanzu ya za a yi irin waɗanda mai um, yake da suna ah, ya aure kirarsa sai ya zama 'ya'yan araba ƴaƴan su ce mu baba za mu bi za mu dinga zuwa masallaci wayan su ce a mu mama za mu bi mu dinga zuwa su shi ne maganan asalin abin din da ba ɗaya babu shi auren kansa auren kiristan ba a sake ike ba in ma kana neman bayani ka samu malamin sunna kusa da kai inda zai warware maka dalilin da sai ga dalilin da ya sa ga yadda ake yin sa ga yadda ake yin sa ba da ka kawai ake yin sa ba zai maka bayani kila sama da bayanin da na yi maka tunda kuna keke to ko da kanan da yake da suna wannan wannan kan mutum da kansa ya yi dalilin halakan ƴaƴansa ce eh, wancan aka ɗauki abu na ya halaka ƴaƴansa da kansa sai dai ce in a jahili ne a jahilke ne aka yi wannan abu a jahilke to fa sai ya san yadda za a yanzu kalubalen da ke gabansa ya zai yi da waɗannan ƴaƴana shi duk yadda zai yi kuma a salihu sai ka samu mutane a keɗe za su baka sa'in da za ka yi mai irin wannan za a ba shi rubin da zai bi Allah zai shi nasara ya samu yadda da kwashe ayansa dole sai ka samu dole kwararru waɗanda suke kuma Allah suke mashi ba ɗan duniya ba wanda kawai za su maka fatawa ne saboda suna tunanin kana da mukami za ka ɗauki ‘ya'yansu a aiki za ka yi menene ɗinsu sun da sun yi abotaka da kai ka su sayan kai haka irin waɗanda ba su gama gaskiya wanda shi kai ba dukiya su kai ke bukata ba kawai burin sai gaya ba gaskiya zai baka uslubin da zaka bi har ka samu kusa daga irin wannan musibar da aka shiga ciki da daman dangi saboda irin wannan mummunan karantarwa sun shiga irin wannan bala'in dai ba wai ban taɓa jin maganan ba eh, sai yau na sha jin magana irin da kada a cika lokacin da fudulu da yawa na sha samun wani bawan da zai same sai malam don Allah ka taimake ni menene menene ina liman yake ne wa ni ba nuna liman ba a lokacin yake a fashi cikin du'a'i Eh, matar kaninsa ta kwashe 'ya'yan ita kirista ce ta kwashe 'ya'yan ta tafi da su america sun koma tsoke suke zuwa sai na ce daga wani gari kake yake daga gari ka zai ce a ɗani wallahi ko du'a yi zan iya in ce Allah ya karɓo yana Allah ya karɓo su ba ba zan gaba kawai ba tun da gangan kai kuna kallon ɗan na za ku bashi haka tsakiyan garin ku irin gari ka ba mai tarihi ka ba duk dangin ku ta rasa wanda zai aura su ita ba abun nan ba sannan kuma suka bashe zauna a can suka taso ba a cikin gida ba inda a cikin gida aka yi wani abu a bashi su fita da shi ka buki danginka ne tun da kuka yi dangi da zafa ka bakon shi amma ga yayanka ga babban ka ga kawun ka sanan a ce wata mace za ta zo cikin gida ta tafi ƴaƴanka ta tafi da su amma ita a irin bikin mu nan ta kwashe su ta zo da su sa su ta da su gani ne mutum ta biyuwa kuma wanda su koma sun GRA ba kai ba dangi sai dai lokaci lokaci za ka komi ma za su yi ya bar dangi wannan wannan ta fannin mutum a gurguje dai wa kai fa na kallabo mina shababi ya da wacce hanya za mu nemi ƴaƴa sai yi mu ko zuwa masallaci li'inti zarar Juma'a jumai su jira masallacin juma'a ko su jira jana'i a ce kana son ƴaƴanka kai ma ka ga yara na karatun qur'ani a masallaci kana son ƴaƴanka su su karanta littafin Allah wa hum yashahiduna aba'ahum suna kallon iyayensu mimman hum fi sinni sittin tsoho ɗan shekara sittin ko ɗan shekara saba'in za ka gani bai zuwa masallaci sai daga baya in je masallaci haka bai tsaka masallaci haka limamin ya shi yake zuwa to yanzu yaushe za ku yi sallah na gaske inda ba a yi sallah yanzu ba zan tafi masallacin in yi sallah ya fi karfin ishi ga masallaci ya za a yi ɗan sai shi biya ɗan shekara sittin baya ƙaunar ɗakin Allah ɗan shekara saba'in yana baƙin ciki ya tsinci kansa a ɗakin Allah wani yadda zai aifa ai maganan a ihun shirya ake kawai ba kama ba da in dai ba mu dawo ga Allah ba da za mu shirya to ta hanyar ba ma ɗakin Allah ɗan shekara 60 kullum za su ganshi na cikin Allah wa hum akhiru man ya'ti ila al-masajid su ne karshen zuwa masallaci su ne farkon mai kita zaman kamar ne yadda wani babu sai yake magana ainihin zunubi kan sawa mutum ƙin Allah ba wai Allah ne zai ƙi shi ba a'a shi turan kansa zai ji bai tsana Allah zunubi kan sa haka mutum bai kaunar ya zauna a ɗakin Allah baya kaunar duk wani abun da aka ce na Allah ne bai kauna shi kuskure ya shigo wata rana ya zauna a ritsa da shi da gani ya yi saka ya zauna a dama ya yi wane shi kai malan karfe na ake sallah ne a nan sai a nan ba su da karfe sai lokaci ya yi sai an gama to dan ka kara da shi da ɗakin Allah abada yana bakin cikin lokacin da ya bar a ɗakin Allah wanda kansa zama za ka zo masallaci sha ɗaya sai kafin ba za a yi sallah masallacin nan ba sai sha biyu sai karfe biyu shi ya yi mu da haka kuke kun san sha biyu karfe biyu ba karfe biyu muke sallah ba a galariya ƙarfi biyu ake sallah amma sha da kauce sha da ya ka samu sau farko suna nan zo suna masallacin nan suna tanzili suna kaza yau juma yau kaza ya za a yi ƴaƴansu su lalace har yanzu albarka sun su muke ci tsohon yau ku bai tsaunar ɗakin Allah ko yanzu ɗakin Allah yana tsaye a gefe yana jira ya shiga za a yi ya za a yi sallah ko samu ne ana zuwa ya fi zanyi raka da shiga ta biyu barna ta ishe shi in an gama sallah sai an yi bisha Allah ta taimake mu ba mu yi zaman banza ba ina masallacin da ba za a yi zaman banza ba sharp sharp minti sha biyar an gama an saki mutane sai mun jira abin da ai muna kallon kowace shekarar baɗi za ka tafi ta bana masifa domin hanyar gyaran ba tsakota ba duk wata hanya da kake a tulo kuɗi a raba mutane ba za su gyaru ba a ɗauke su duk ba su aiki ba su gyara ya sun daga yawa. ba abin da zai gyara mutane ya da koma ga Allah kuma babu inda ake koma ga Allah sai koma ɗakunan Allah a ba da darussan da suka cancanta ana karatun littafin Allah ana masa fassara ana koyi da yadda annabi ya nuna sau daga nan wa a kallon nasi ragabatan iyayen su zama su ne mafi mutane karancin kwaɗayi fi imarati haraya masallaci haraya masallaci ba gini ne kadai ba ba fenti bane ba kadai a'a raya masallaci da ibada da sallah da karatun qur'ani da salati da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da nutsuwa ba da hayaniya ba la tuna salata su ko nan ba sa zuwa sallah illa wa hum kusala ce jiki ya mutu haka zai zo yi kaddimar gilan wai akhira ukhra in zai ya kan nishadi kaɗan ya ji an fara kama. lokacin da shi buta ya ce bayi shaf shaf a gama alwala ayuwa ne ne suna zo a shiga ciki mutaakhiruna yakhaluna fi awqatihim suna ruwan lokutan su an yusarrifu shay'an minha fil masajidi su bayar da wani abu na lokacin su wadakin Allah bai zagalita ahaduhum in ɗayan su yi kuskure ko daurin aure ya kawo shi gadal marar. waje amu bakiran ya zo nasi ma ala zalika yakan ci ji afa eh, yau ne ne yi kawo ne ina bakin cikin zama a ɗakin Allah wa a tabbarahu wa kata za'i'an sai mun yi asarar lokacin mu ko kasan da muka shiga masallacin nan tun sha ɗaya sai wajen ƙarfe da rage sannan aka gama duk lokacin ma inda zai je ɗaurin aure yakan je ɗaurin aure ya wuni a kai za ka tsinci shi ya tafi ɗaurin aure fakoto ko kano Ya wuni na dariya kai wani kwana ake dariya dangi su haɗu da daddare ma a kwana dariya hanyar zumunci hanyar zumunci za a samu lada za a samu lada a haka mana shi da kan samu lada dariya wai za a rastun misda ƙalalika in kuna zan gaskiyan wannan ainihin an zoro faragal masajidi watsewan masallatai fi ma bainal azani wal ikama na kowane sallah tsakanin kiran sallah da kama sai ka yi zaton wurin nan da kyar ake haɗa sahun farko ka ji ma limamai sun sa a cika sahun farko kafin a gama sallah sai ka ga titi ya cika gobe ma haka jibi ma haka an yi ba ma tuhumtar kanmu akan haka sau ɗaya ne dole ma liman kawai har ta zama jiki ko da masallaci ya cikin yi hau mai zai sau a cika saman farko da kyau a cika saman farko da kyau don ya san bai cika ba kafin a gama sallah kan titi kila sai an tare wani wuri gobe ma haka jibi ma haka wata eh, subhanallah wasmu wa man tafutuhum salata wanda sallah za ta kubuce musu ba abaha da sifatin mustaqarra to sun za ka ganci na ran sake sallah ya zama abin ya zama mutum a gare shi shi ba mai gadi ne ba yau da mai gadi ne ta ah, yana kula da abin da ke kula ki da ya ga wata yar kore kore da ba ta gamsar da shi ba shi isa ya ki shiga sallar sai a raka a ƙarshe ana sallah ne ba me kaya zai je wurin kayansa shi kuma ya cika sallah wannan ne dalilin da yake sa yake yawan cika ta sallah ne, tsaro ne kaga wannan ba a tantan shi wanzuru ta'khurahum fil huduri min salati al-yawm juma'a duba jinkirin sallar juma'a wanda ne al-mafarudu ibada ce a ce ka juma'a nan tun wajen kimanin sha ɗaya lokacin ake raba abin da ake rabawa an yi umarni da aibana allati yusra'u at-tabkiru laha in kana bukatan ayoyi kana bukatan hadisai kana tarihi za a tula maka su fattaqullaha ayyuhal aba'u iyaye ku ji tsoron Allah Na nan ma ba za a zarge su da yawa ba sai da iyaye su lalace wa hasibu anfusakum wa alamu annakum mahallul qudwa ku dinnan ku ne abun koyi wa anna suqat tijaratin rabiha tushen kasuwa mai kasuwanci mai riba huwa bi zikirillahi fil masajid wa salawat tilawatu suwal da karatun surori ainihin ba na koyo ba karatun neman lada wal ayatu wal ihsan wal birr was sadaqat allahumma ja'alna hudatan muhtadi allahumma ja'alna hudatan muhtadi allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabran liman ihtada اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم جعلنا أئمة يهدون بأمرك ووحد صفوفنا وجعلنا من الراشدين اللهم جعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والبلاء والجلاء والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله